Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Wannan shekaran kama a munan Najeriya gaskiya an samu ruwa sosai duka jihohinmu na arewa musamman. To wannan ya sa abinan su ma abinan sauro din suka zo suka yi yawa. Dr. Audu Bala Muhammad mai kula da shirin kawar da zazzabin cizon sauro. akan irin ɓannar da zazzabin cizon sauro ke ci gaba da yi a Najeriya. Za mu dubi wannan al'amari kafin idan da sauran lokaci likitan ku ya shigo ya ƙoƙarin amsa wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya. Masu sauraron lafiya uwa jiki Assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. kamar yadda kila ba za ku rasa ji ba an samu bullar annobar zazzabin cizon sauro a jihohi da dama a najeriya kuma tana ci gaba da yin barna domin bisa rahotannin da jaridar daily trust ta gabatar a kan binciken da wakilanta suka gudanar a jihohi yanzu haka najeriya ce kasar da take da kimamin sulisi guda na mutanen da zazzabin cizon sauro ke kashewa a duk faɗin duniya. misali a asibitin yusuf dan tsoho da ke kaduna cikin kwanaki uku majinyata 2,500 ne suka je neman jinyar zazzabin cizon sauro yara a cikinsu biyar. haka al'amarin yake a yankin gandu jihar sokoto inda aka tabbatar da kimamin mutane biyu sun kamu da cutar rahotannin farko sun bayyana cewa kimamin mutane arba'in da 48 cutar ta kashe. tuni dai har gwamnatin jihar sokoto ta fara ɗaukan matakin yaƙi da wannan zazzabin cizon sauron haka al'amarin annoba zazzabin cizon sauron a jihohin nasarawa da kano da katsina a jihar adamawa a bana fiye da mutane dubu ɗari uku aka ba da rahoton sun kamu da cutar su ma jihohin kogi da bauchi da yobe da jigawa da gombe suna fama da wannan matsalar ta annobar zazzabin cizon sauro. Wannan matsala ta kai jallin da asibitoci da ɗakunan shan magani sun fara shiga halin na shiga uku a saboda yawan masu neman jinyar zazzabin cizon sauro. Dr. Audu Bala Muhammad shine ke kula da shirin kawar da zazzabin cizon sauro a ma'aikatar lafiya ta gwamnatin tarayyar Najeriya. Na samu damar zanta da shi, inda na fara tambayarsa me yasa ake ganin bullar zazzabin a wannan lokaci? kamar dai abin nan lura kamar bayanin da kika yi din yawanci an da lura kama nan mu na arewa ne abin ya zo da dan zafi sosai zan ce to kuma yawanci a zazzabin cizon sauro an fi samun shi sosai a lokacin damina ne da kuma dab da bayan damina lokacin ka kin ga korame da sauransu don shi ainihin a sauro ne yana sa kwansa a cikin ruwa ne to in ko aka samu ruwa da yawa ko ina akwai ruwa to zai zama daidai wajen da zai haifuka ne so garin haka sai a samu sauro da yawa to dama kuma shi sauro kamar sauro na macen sauro shi yake dokan kwayoyin cutan da yake sa zazzabin cizon sauro kuma ita na macen sauro tana amfani da jinin dan adam ne saboda hanyoyin za ta yi ta hayyafa so idan dai ta ɗauki wannan ƙwayan cuta daga wanda yake da zazzabin cizon sauro <clears throat> ta je kuma ta ciji wani wanda bai shi da abinan wannan ƙwayan a jikin shi to kin ga mutumin zai zo ya kama zazzabin cizon sauro to so kuma wannan shekaran kamar amunan najeriya gaskiya an samu ruwa sosai duka jihohinmu na arewa musamman to wannan ya sa abinan su ma abin nan sauro din suka zo suka yi yawa a saboda damuna mai albarka da aka samu ko ko akwai eh, haka eh an samu ruwa wannan shekaran sosai gaskiya to kuma abin nan kuma kin san yanzu ana yanayin abin da ake cewa nan climate change din nan ya canjin yanayi eh. eh canjin yanayi to shi ma abin na abubuwan da suke sa sauro ya yadu yana cikin waje ƙasa mai zafi hakan nan shi yasa kiga sauro sun fi a kaman mu na masu zafi na sub-sahara afirka akan can kuma irin kaman ƙasashen turai din nan to so kuma abin na a halin da muke ciki yanzu kuma ga mutane suna da ɗan raunin aljifunsu so mutane ba su da karfin da su su je su sayi magani mai inganci to so abin da muka lura mutane sai je su sayi magani wanda ba mai inganci sosai na act da muke faɗa din nan ba to rashin sayan wannan magani din sun je suka sayi ko wani chloroquine wanda da cancan suka san da shi ko kuma wani suke gama suna jikon itace ko suna wani abu shi kuma sauran din nan idan ya ciji nisa yara ƙanana idan ba an kai su a cikin awa ashirin da hudu ba barnan da zai a jikinsu da yawa ne eh. ka ga yaro idan ko abin nan ma daman can ƙoshi lafiya bai shi na rashin ko cin abinci ko wani abu hakan nan kuma ga tsoro ya shiga cikin jininsu zai farfasa jinin ne in ya farfasa jinin sai kawo abin da muke cewa anemia rashin jini to wannan yawanci kwanakin nan shi muka fi gani ya fi jawo halin da aka samu irin yara diya suka yi ta mutuwa saboda zazzabin cizon sauro To a matsayinka eh, ka na kula da shirin kawar da zazzabin cizon sauro a Najeriya tunda wannan abu ya faru yanzu a wani mataki ko kuma waɗanda matakai ne ake ɗauka ta ɓangaren gwamnatin tarayya. A gaskiya dai kan abin nan gwamnatin tarayya ta tana iya ƙoƙarinta don daman shi sauro nan cizon cizon daɗin shi shine cuta ne wanda idan aka ɗauki wasu mataki zai zai rage samun cutan abin da muke cewa rigakafi ya fi magani to a rigakafin nan muna da wasu hanyoyi mafi sauki shine muna raba gidan soro a kyauta a mutane to yanzu dai mun raba a jihohi da yawa na ji a nan shekara biyar da ya wuce ya kai wajen miliyan ɗari da ashirin na gidan soro muka raba haka kuma gwamnati da kuma abin nan kasashe masu tattaimakawa kamar donor countries nan su ma sun kawo mana wannan gidajen soro haka kuma mun babba da magunguna na soro a asibitocinmu kamar asibitocin gwamnati din nan muna ba da wannan maganin shi kyauta ne to haka kuma akwai ta da yake yawancin mutanenmu kuma ba kowa bane yake tafiya asibitin gwamnati akwai a ah, chemist chemist da sauransu akwai wasu magunguna da muke kira act mai mai halaman ganye a jikin shi to shi ma act din nan an rage kudin shi yadda kowa zai iya ya siya to amma kamar da yadda na faɗa ɗan wannan wannan shekaran da abin ya zo da zafi kin san yawancin ana wani lissafi ne kama a zo a san yawan magungunan da za a ce za a tura jama'a don haka shigo da maganin da yawa kuma ba a samu masu bukata ba magani ba kaman ko wani abinci da zaka ci shi haka kawai ba ne. <laughs> ga shi ma zai sa maganin ya zama abin nan kamar wastage haka nan. Da wannan kuma matsalar da mutane muke samu in suka ji zazzabi kawai sai su je su ɗauki magani din ba sa iya bambanta akwai abin da muke ta rdt ko kuma a lab ana gwada da microscope sai an bincika an tabbatar wani zazzabin naka na tsoro ne kamun ka sha magani amma idan ba a yi bincika ka ba yakan zama zazzabin wani abu daban ne so ga rashin yin wannan bincike din in baka sha magani yadda ya kamata ba kuma kaga sai ba ka je ka samu maganin da ya kamata sai ga mutum ya shiga wani hali wanda in ma ko da zazzabin cizon sauro din ne sai ka ga ya kai shi har ga halaka. Dr. Audu Bala Muhammed mai kula da shirin kawar da zazzabin cizon sauro. Tuni ita ma gwamnatin jihar Sokoto ta fara ɗaukar matakan yaƙi da wannan cutar kamar yadda za ku ji a wannan hira da wakilin sashen Hausa Murtala Faru Sanyinna ya yi da kwamishinan kiwon lafiya na jihar Dr. Balarabe Shehu Kakale wanda ƙwararren likita ne. kuma ya fara bayanin dalilin bullar wannan annobar cutar. To alhamdulillahi hakika an samu barkewa ta zazzabin cizon sauro na malaria mai tsanani a sassa na jihar Sokoto kuma aka samu uh, rasa rayuka. Wannan shi yasa uh, a nan take uh, mai girma gwamnan bai kasa a gwiwa ba ya umarci ma'aikatar kiwon lafiya ta Sokoto domin a je a binciko a sababbin wannan abun. A nan take kuwa aka kafa kwaran kwamiti na masana da shugabanni na gwamnati karkashin jagorancin mai girma sakataren gwamnati domin binciko musabbabin me ya faru a wannan unguwin akwai samfur-samfur na jini da aka karba fitsari da ma bayan gida sannan samfur-samfur na ƙasa wato ita ƙasar unguwin da ruwan kwata da ma ruwan wurin kai har iskan wurin dukansu ana na an karba domin a je a yi bincike kwakwara na meye musabbabin wannan barkewa ta wata kalar malaria mai tsanani ya tunaninmu a yanzu haka a matakin farko na bincike mun fara gano wasu abubuwa da suka dunkule suka kawo wannan matsala din a suna nan suna ta fitowa kuma gaskiya wayannan bayanan suna da muhimmanci kwarai a domin malaria ita kanta yadda aka santa yadda ta yi wannan to ta'annati malaria ba ta saba wa manya haka ba ƙiddigar da aka sani kimiyyance a liktance a duniya gaba daya dole akwai wani abu da tare da ita wannan sample sample na gaya mun karba ba wai ɗakunan binciken mu wata zana sakkwato ɗaya ba muna nan ana amfani da abokan hulɗa a tuttura su faɗin najeriya nan a manya-manyan ɗakunan bincike da hamma wajen ƙasan nan in ta kama bi sauraro muna fatar za a gafarce mu a saboda ƙurewar lokaci yau ba za ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya ba sai makon gobe idan Allah ya kai mu. A nan za mu sallama da ku, a huta lafiya. babu mai hoshi da ke masaru in dai je ke lahira uwar jiki babu mai hoshi da ke a sai da ke a cikin duniya ana ta wani sani ba ana rawa kuɗi in dai je ke lahira uwar jiki babu mai hoshi da ke a sai da ke a cikin duniya ana ta wani sani ba ana rawa kudi.